Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. Shirin noma na wannan makon zai yada zango ne a jamhuriyar Nijar, inda manoman karkarar Malbaza da ke yankin jihar Tawa suka koka game da makomarsu bayan da fara ta mamaye gonakinsu, har ma ta fara cinye kayan amfanin da suke nomawa a yanzu. Manoman dai sun yi kira ga hukumomi su taimaka su aika da jiragen feshi domin kashe farin tun kafin matsalar ta kai ga wani mataki. Ga wakilin murya Amurka Sulamu muna bar mara ƙarin bayani kan wannan batu. Karkarar Malbaza da ke yankin Tawa na daga cikin yankunan da manoma suka fada cikin halin damuwa bayan da kwara ta mamaye gonaki a garuruwa kusan goma sha biyar a farkon watan nan na Satumba, inda tuni ta yi barnar da bata misaltuwa. in ji umaru duka na garin lawai gari sun kai gari goma sha biyar ga tunga fura girke ga tunga mai sade ka ɗauko wajen hannun gari da mai turut na ka ɗauko tunga sami sai ka ɗauko tunga duwa na waje kwara akwai sosai da sosai kuma yanzu in kai cikin gonakin da tana akwai ta wadda kasa kana jin samuniyan mutane suna in suna suna yawo haka fara ta cikin gonaki mm. abin da ya shafi kunna haƙi ta canje yanzu <clears throat> in rana sai kuma tana hawa sama zangar kuwan da sun ka fara idanu suna ta kama tana gargariya. Tuni wannan al'amari ya sa wasu manoma irin su Muhammadu Usman Altine su ɗebe ta mahar samun wasu daga cikin albarkatun noma a ƙarshen damanar ta bana. Za ka iskan mahwara bisa zangarku ku da kusan sha biyar ko ishirin wallahi tana gurgure idanun haƙi tana canje kunna haƙi shi wake ma ba a san shi kunda dai ta hude mai duka kunne gaba ɗaya idan ba mu mata mahwake inda ba Allah ya sa wannan hwara ba Allah ya sa ta mu. Abin da shi gangan garin Malbaza su haƙi sun sare amma Musa bai haƙi ne ke gare mu kan ai sallah waran nan Allah kamar da mu dai cikin wanga daki bayanai na nuni yanayin zafin da aka shiga a yan kwanakin nan a sakamakon daukewar ruwan sama a wasu daga cikin yankunan Nijar shine ya yi sanadiyar kyankyashewar shekarun kwayayen farar da a yanzu take kokarin fin karfin matakan ma'aikatar gidan gona a wannan yanki. Mutane sun gina ba da sai bara kuma su ta dawo kuma ce muka ba na ba kenan ka ya yake wasa ban za ta yi bana sai ta haita ba mm, a tunanin ku ta wajen ina wannan kwara ta fito a'a wannan kasar sata bara ni ce ma an yi ta kenan da ba kashe ta ba sai kwai da sai kwai yanzu zahin gar akai sai kwai sun gangashi ya zuwa yanzu kun sanar da hukumomi cewa ga halin da ake ciki ko kuma ma'aikatan gidan gona sosai Kimmai da kuma sauran mutane sun zo sun ga hukuma an ba su labari yanzu nan ka dauko akwai mushen gona da an nan ga abin da aka rena na magani ya yi ba su ya ba su na ganin maganin abin ko an sade kusan ce bai bai bukata. Yanzu dai talakawa sun zura ido suna kallon sarautar Allah kafin mahukunta su ɗauki matakin shayo kan wannan bala'i. Yau talaka ba ya da wani aiki ba noman ka ba ya ta mahota ya mutu ai bai biya. To ya kamata hoton da nake ina roƙon Ubangiji Allah shi kaddara su taimako mu da jirgi da gaugawa da kashe mana wannan kwara don ba da wanga magani na ya ba bashi bara ma mun yi haka matsala kwarar da ta zo ba mu samu jirgi ba aka ba mu magani ni kankana ka bara ma magani da ka goma sha uku da sai abin bai ka kallo ba da tsuntsu ne muke fuskanta da shi yana matsa muna to tsuntsun kun shekara yau da uku da aka samu aka yi zo da jirgi aka kashe wannan tsuntsun mu ba mu da koke na tsuntsu wallahi yanzu dai wanga bayan Allah abinda muka fata wanka fara ubangiji Allah ya taimake mu talaka baya da wani lokacin da zai ja a ga abu yanzu ma cikin halin da muke ya ciki akwai wanda ma yankan tuntube dala yi wanda zaka ja so magani ka sai ka me shi baya da ita kan abin ya yi karin waɗanda hukuma ta ƙasa muna kira ga can kokoli a yi kokarin da kaga wannan abu in ba samu haka magance shi ba ko bai da koma za ta yi tun da kai ta kan kashe kenan in ta kwai kan kashe kenan kaga bari ko da aka fara noma sanan ta dawo mm. eh, kenan abu da yake an ka magance shi gaba daya an samu sauki amma ba magance shi duk shekara sai ta dawo duk samu muka kira da ban murya a samu wannan hwara a turo jirgi shi kashe mutane ita noma shine aikin da mafi yawancin jama'ar Nijar ke tunƙaho da shi don samun abinci yayin da ta wani bangare noma ke matsayin hanyar samun kudaden shiga a yankunan karkara haka kuma makiyaya na dogara sosai da sakamakon da damana ta bayar a kowace shekara don samun abin da za su ciyar da bisashe. Wakilin murya Amurka kenan sula mumin Barma kan batun fari da suka mamaye gonaki suna cinye kayayyakin amfanin gona a jamhuriyar Nijar. Da fatan hukumomi za su tashi tsaye su yi abin da ya kamata don maganin wannan matsala. Masu sauraro a nan muke ka ƙarshen shirin namu na yau. sai kuma mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu za mu kama ku wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin murya Amurka, lamu Muna Barma wanda ya taimaka shirin ya kawo gare ku. Sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Nisar filhashin gumel ke cewa a huta lafiya.